To masu a bibiyar wannan dandali namu na BBC Hausa Facebook a sunana Nasiri Adamu ya kuma muna yi muku barka da warhaka. Yanzu dai a tare da ni akwai baƙi da kuma ko kuma ce da ba bako Ina tare da Ali Nuhu wanda babako ba ne a wannan fili namu. Ali Nuhu barka da zuwa. Barka da warhaka. Sai kuma a Ramadan Boots. a ramadan bud kai ne baƙo a wannan fili domin kwana san shi ali ya sha shigowa nan mun tattauna tare da shi barka da zuwa barka da sosai a da farko kafin mu nisa bari mu fara da kai ramadan menene ka ka birnin london wato award ne ya kira ya aka gayyace mu wato gasa gasa ake kiran shi gasa ce ta gwarzon shekara wanda ya ci gwarzon shekara a wani lokaci to kuma sai allah ya sa rabo ne tsaga ni na samu ma'ana dai gasa ce aka saka ta kan gwarzon shekara wane ne gwarzon shekara wannan 2017 kenan sannan kuma mutane ne aka yi kidaya sannan mutane da kansu suka zaɓa suka yi fixin cikin jarumai gaba ɗaya ga wanda suka cancanta ya zama gwadon shekara a shekara ta 2017 ta kuma yana mika godiya ta ga masoyin da suka yi zaɓa ga tsohon kuma da suka saka ma cikin wannan tsari gaba daya suka kawo ma wani lokaci dan ba zan ce mu kawo kama masoyin mu ne suka kawo nan gurin um, kafin mu nisa da kai batun cewa gasa ce ta kawo ku kamar wani kamfani ne ko wata ƙungiya ta sa gasa har ta sanya jerin sunayen irinku misali domin su fafata? Eh, za a ce ana kiran abin African Voice wanda suka yi inviting muke kenan. Wato mujallar African Voice ko? Mujallar African Voice. Sannan kuma ba wai sun tsaya bane kawai a matsayin fim ɗin Hausa. Ana magana ne a matsayin Najeriya baki ɗaya. akwai Yoruba, akwai Tibi, akwai ibo da sauran yarurrukan Najeriya baki daya Sai kuma mu muke ciki na Hausa gaba daya To ba wai mu kaɗai bane muka zo nan gurin duk wani yarurruka da suke fim a ƙasar mu ta Najeriya an gaice su sannan kuma duk wanda ya zabu ya lashe gasar an gaice shi domin zuwa nan gurin. A ka ce duka yarurruka an gayyace su kamar a Kannywood kai da su wane ne musamman aka gayyata domin fafata a wannan gasa eh an gaishe mu gaskiya musamman na farko ga shi ma tare da sarki alnuhu na biyu kuma gani na uku kuma akwai nafisa abdullahi tana kan hanyar allah yadda na zuwanta sannan kuma akwai wanda ba su samu dama zuwa ba wanda suka ci gasar kamar su hafsa idris su ba samu damar zuwa ban Allah ta. A bari dawo gare ka sarki Alinuhu. Kai ka sha zuwa birnin London akan wannan gasa. Ka ma sha lashe ta. Kamar menene muhimmancin wannan gasa? To muhimmancinsa dai ni ina ganin <clears throat> abu ne wadda aka haɗa yarka daban na wato cikin ƙasanmu Najeriya kuma ya cancanta a ce dama mu ma Hausawa muna ciki. to ina ganin wannan yana wannan shine dalilin na za a ce wannan gasa take da muhimmanci gare mu daga lokacin da ka fara lashe gasa zuwa yanzu kamar mutum nawa ne misali daga bangaren Kannywood suka yi zarra har suka zo nan London suka samu gasa suka lashe wannan gasa. Ita eh lashe wannan gasa abin da na sani uh, shekarun baya dai kamar mutum za su kai wajen tara haka dai wanda eh, sun lashe wannan gasar wasu sun samu damar zuwa sun karɓa da kansu wasu kuma mai yiwuwa rashin aiki ko kuma wani dalili ya hana su zuwa amma kuma sai a aika musu wato kyautar su da suka ci. zan iya tunawa a bara kun zo da hadiza gabon ta lashe wannan gasa kamar kai a matsayinka na mutumin da ka daɗe kana wannan harka wanne mizani ake amfani da shi wajen har sanya misali eh, mutane ko kuma 'yan wasan kwaikwayon hausa domin su fafata a cikin wannan gasa to um, uh, lokacin dai da na fara zuwa ƙasar nan na san cewa suna ware sunan mutum kamar guda uku wadda suke ganin cikin jarumai ko daraktoci ko makamantan haka wadda suke cikin masana'antar a kowane rukuni to shi mutum ukun nan suna sawa za a yi zaɓe in mutane suka yi zaɓe yan kallo mutum ɗaya wanda ya fi ƙuri'u shi suke bawa sakamakon wato kyautar a ramadan boots idan na dawo gari ka na san ka fito a fina-finai da yawa ba zan manta ba ina kallon fina-finan ka na san su ashabul kafi da takarawa taka rawa da makamantansu ya zuwa yanzu misali waɗanne fina-finai ne za ka iya cewa watakila su suka ja hankalin wannan mujalla har ta sa sanya ka a cikin jaruman da za su fafanta wajen lashe wannan gasa? Wato fina-finai ba zan iya cewa gasu ba amma zan iya cewa da ke mutane suka yi ƙidaya da kansu ko kuma in ce da aka fito da fina-finan gaba da ya kai babban ƙwarya su mutane da kansu suka kidaya sannan suka yi fiksin din wanda zai dauki wanda zai lashe gasar ma'ana kenan idan ban manta zan cewa akwai fina-finai domin a yanzu makaranta nake yi da koma makaranta na yi wajen wata shida zan ce ba na act amma kuma wani rabu na ubangiji ya shi ya saka har an shi zuwa nan gurin baya game da kuma zan ce akwai fina-finai ko kuma akwai irin su gamunan dai da muka yi a su a sahabul kafi su yankin imani su duwa wannan su ga sunan dai da sauransu da yawa dai mm-hmm. da kai maganar gamunan dai sai na tuna sarki alinuhu kamar da na kalli wannan fim na ga kamar duka ka ne matasa wanda goyon ka ne da sauransu menene baka kwarin gwiwa kake sa irin su a ramadan boots na tuna da su garzalimi ko da sauransu a fina-finan ga misali eh abin da ke faruwa shine um, an ce ba dan dan koyo ba da gani ya kare muna girma akwai rukunin da yanzu mun wuce ba za mu iya yin wannan ba dole a samu kannanmu na baya wadda su ya kamata a daura saboda haka idan labari ya zo in ka dubi ga munan da za ga ne abu ne wadda yake damun al'umma a yanzu yara su karatu su gama amma kuma suna zaman kashe wanda su kaga kama ka dauke mu kamar su Musa Adam e Zango ba za mu hau wannan matsayin ba to wannan shine dalilin da yasa na a nan na sa su a cikin wannan fim din a wani batu da ya fi jan hankalin misali masu sauraren ko kuma masu kallon fina-finan Hausa shine yadda kullum suke zargin ku da yunkurin lalata tarbiyyar su da sauransu musamman suna ganin cewa ba kwa yin fina-finan da suka dace da tarbiyya irin tasu da kuma misali al'adun bahaushe kullum kana kare kanka akan haka a wannan karin me zaka ce to har yanzu ne abin zan kara cewa shine ina ganin duk wani fim da ka ɗauka zaga cewa yana da irin sakonsa da yake isarwa to ta yiwu a hanyar isar da wannan sakon dole sai an nuna wani mummunan abu da wani ko wata suka aikata daga ƙarshe kuma a ga sakamakon abin da suka aikata to wannan nuna mummunan abin nan da wani ko wata ɗin suka yi yawanci shine mutane suke cewa ana bata ana gurbata tarbiyya amma ya kamata a ce mutane suna yi mana adalci adalci ta hanyar duk wani fim da zai fita ana tace shi ko kuma tace fina-finai ta ƙasa tana yi sannan kuma ta jihar Kano tana yi. Um, ta jihar Kano tana wakiltar addini da kuma al'ada ta ƙasa kuma tana wakiltar duk wani abu da kamata sannan akwai matsayi matsayi da ake ba kowane fim. Idan fim an rubuta cewa kamar 18 18 kenan a jiki kaga ana nufin daga ɗan shekara goma sha takwas zuwa sama ne kamata kalla bai kamata kai ka je ka siyo shi ka zo ka zauna da kai da 'ya'yanka 'yan shekara goma sha biyu kai har sha shida ma kuna kallo ba ba mamaki akwai abin da bai dace a ce sun gani ba amma baka ganin cewa a al'ada ko kuma yanayi irin na zaman najeriya ko bahaushe da sauransu ba a da dokoki ko kuma ba iya samun dokokin da za su iya tantancewa cewa eh wannan fim din lalle alinu dan shekara talatin ko kaza ne ya siye shi mm. wannan kuma a'a dan eh, ahmed nuhu yan shekara sha kaza ne ya siye shi ba a yawanci bambanta da mai gida da uwar gida da yara duka suna nan ya za ka tabbatar da irin wannan kaya kaga inda tarbiyyar ta gurɓace kenan ba a gurin mai fin yin fin ba a nan tarbiyyar ta gurɓace da gaba ɗaya za mu haɗu mu gyara wannan a ƙasar mu ina ganin ba a samu matsala amma kuma ai ku ne matakin farko don ku kuke fina-finai shi ne yanzu kaga nuni nake ai ko ba haka ba to kaga sai mutane su gane kuma su koya idan ba gyara wannan ɗin ba to baka da damar ka zo ka ce wani ko wata sun gurɓata tarbiyyar 'ya'yanka saboda kai ma tun farko tukuna baka kiyaye abin da ya kamata ya wato jagoranci tarbiyyar ba wani abu da kwanan nan yake tada kura a duniya musamman ta a fina-finai shine yadda ake zargin musamman shahararren furodusan fina-finan hollywood uh, harvey weinstein da yin lalata da mata musamman kafin a ɗauke su kafin su zama jarumai da sauransu a kannywood ma ana irin wannan zargi me za ka ce akan haka to um, na farko tukuna zan fara da hollywood a yana ganin hollywood kamar shine gidan wayewa ko komai za ka iya yi kana da doka karewa a wajen bature matar kama idan ka kusance ta ba tare da ta bukaci haka ba za ta iya kai ka kara kuma a hukunta ka ya za kuma a zo a ce wai kin zo yin sana'a har wani ya neme ki da wannan biki je kin kai kara ba daga hollywood zan fara tukuna so ni wannan magana na ɗauke shi as kawai dai irin suna ganin an zauna shiru ne suna nema su ɗauko wani abu da za su tada ƙura a ta zance a duniya magana ta farko kenan magana na biyu kuma idan ka gangaro zuwa kamar munan kannywood to gaskiya kwanakin bayan mun tambaya akan wannan na san kuma muna da kungiya kungiyar mu kuma daidai bakin gwargwado tana iya ƙoƙarinta. idan har akwai matsala irin wannan yarinya kuma ta zo ta gabatar na tabbatar da cewa za a bi mata kadin hakkinta kamar yadda ɗan ƙungiya ko 'yar ƙungiya su laifi a ce an hukunta su akan kaza ko akan kaza wannan shine ni ra'ayi na akan wannan maganar gaba daya a, a masu kallonmu da bibiyanmu a wannan dandali a, kada ku manta kuna sauraron ko mu ne a, kai tsaye a, inda muke tattauna da jaruman fina-finan kannywood a, wato Ali Nuhu da kuma Ramadan Boot. Kuma idan na duba shafukanmu ko shafinmu na Facebook ina ganin ɗimbin saƙonni da ake aiko mana da tambayoyi ba zan na ga sunan da yawa Yusuf Isiyaku, Yusuf Abdullahi wato zamari isiyaku da makamantansu duka wasu suna aiko da fatan alheri ne ga su waɗanda muke a wannan tattaunawa tare da su wasu kuma suna yin tambayoyi kuma nan gaba kaɗan za mu tsakuru wasu daga cikinsu mu karanta kafin mu karanta tambayoyin ramadan boot a duk gidan ku yan fim ne ya aka haka <laughs> to ya aka haka ga ka ga maryam boot ga amude ko da eh, kuma momi ba ba baki daya eh, menene karfafa muku gwiwa duka gaba ɗaya kuka tsunduma shi karfafa gwiwa abu na farko shine tsokacin da mutanen mu suke yi akan bada tarbiyya to kaga kamar yanzu an ci abu ya dawo gida idan har ka ɗauko naka ka saka yi amfani da shi na waje bai samu damar yi magana ba sannan idan ana magana bahaushe ana magana kuma al'ada karamanta manta akwai fulani a cikin hausa fim akwai bare-bare akwai yarurruka da dama kala-kala sannan kuma kowa da irin ɗabi'arsa sannan kuma idan ana magana kunya ko kuma kara ko kuma wani abu a ina ga ba kai fulani ba in aka ce a arewacin najeriya ne don ba za a ce ba haushe ya kai fulani ba fata ne kunya ba to wannan shi ke jawo hankalin mutane ga baki daya kan mu da ni da kanwata kamar yanzu wani fim da na yi sabo mai suna gwarzon shekara wanda kuma Allah tabbatar mana da shi ni da Maryam ne muka fito kuma na soyayya ya za ka ce daga wannan magana ke wa da kanwa wa da kanwa muka fito mana a zahiri muka fito mana eh, soyayya haka ya za ka ce kuma da wannan magana kenan ya kaji misali da aka hada ka da kanwarka ku yi soyayya a fim na ɗauke shi ne kamar da zan zo a nan gurin kake min tambayoyi kawai a matsayin kamar na ma'aikaci na BBC Hausa da kake zaune a nan gurin kake magana kake tambayoyi kake tambaya ta abubuwa kake bani exactly kamar yanzu ban taɓa ganin juna ni da kai ba ni ma ka zan yi filin a raina na saka a raina ban taɓa ganin ta ban taɓa wannan ta ba sannan kuma zan yi amfani da abin da director ya bani umarni a ciki sannan kuma zan yi um, misali a ah, lokacin da kaji cewa an sa sunanka a cikin jerin waɗanda za su fafata a wannan gasa yaya kuka ji a gidanku duka to gaskiya dai ba zan iya cewa ga irin farin cikin da muka samu ba don zan ce baki na kasa rufu a cikin daren da na fuskanci wannan sako saboda ba zan taɓa mantawa ba da dare na zo kwanciya bacci kenan muna hira da ni da abokanai na kawai sai na ga invitation letter ma na saƙo ya turo min ta whatsapp ya shigo min whatsapp ina ina budewa sai na ga saƙon wannan bawan Allah da muke tare shi a yanzu ma'ana alinuhu ya turo min ta whatsapp an turo min wannan din wannan invitation letter daga london african voice of nigeria sun ba da award gaskiya matuka na yi farin ciki sosai da ce daren nan da na kwanta bacci ba hau bacci nan ne ba fa domin tashi na tafi wani shagalin murna baki ɗaya. don na yi farin ciki sosai matuƙa abinda ban taɓa tsammani bane kuma Allah tabbatar min da shi. A Alinu ga wani yana tambayar cewa mai sura Nasir Lawali Kwarem a ganuwa yana cewa gaskiya a shi yana ganin ya kamata ku riƙa yin shiga irin ta Hausawa a duk lokacin da za ku riƙa nuna fina-finanku. Me za ka ce masa kaga? To, um, ba laifi bane don ka faɗi wani gaskiya shawara ka bayar amma ya kamata ka gane cewa in muhallin da ya kamata a yi wannan shigar ta zo ana yi idan kuma ba muhallin a yi wannan shigar bane babu da za a ce wannan shigar aka yi saboda idan ka tsaya ka lura da rayuwar gaba ɗaya yanzu ko kasar Hausa ka shiga in ka ga matasa kafin ka ga mutum ɗaya wadda ya yi shigar ta ta Hausa in ba kamar Juma'a ko kuma a'a gaban manya mutum zai je ko kuma wasu bukukuwa ne suka taso wadda ya jibanci mutum ya wannan shigar ba zaga ba wannan shigar ake ba to kuma shi fim wani abu ne da kake nuna zahiri a hakan ma muna guri mu kakkauce wasu abubuwan saboda kar a ce mun shiga hurumin da bai dace mun shiga ba a wani kuma yana cewa umar abdul jeme yana cewa shi fa a ganin sa fim sana'a ce kawai ta samun kuɗi ba wai maganar a gyaran tarbiyya ba ka yadda da wani ra'ayi. Mm, to um, sana'a ce kamar yadda kowa yake yin sana'a amma kuma eh, dole dai akwai maganar wani lokaci gyaran tarbiyya akwai uh, shigo da al'adu da sauransu saboda wato kusan idan al'umma ta shuɗe uh, al'ummar da take da tarihi irin wannan kamar na fim kaza fim kaza su ne suke da abin da za a iya nuna wa al'umma ta gaba masu zuwa ga yadda fa yanayin yake a wancan lokacin yanzu kuma ga yadda ya zama so uh, ta wannan fannin ka duba ga cewa ya dace a ce uh, ana jefa abubuwan suka shafi al'ada addini da sauransu don wato mutane su koyi kuma kar ya kasance uh, al'adun da wasu abubuwa da haka da ya kamata a ce an yi koyi da su masu kyau sun baci ah, sarki alinu yaya kake ji a matasan da ka ke sawa a fina-finan irin su a ramadan boot suna ɗaguwa suna kawowa irin wannan matsayi har ana sanya su a cikin jerin waɗanda za su fafata a cikin gasa. To hakikan gaskiya abu ne na alfahari domin aka ce idan yau uba ya haifi 'ya'ya kuma 'ya'yan suna samun wani abu na nasara a rayuwa yana munna. Wato ni a irin nawa ra'ayin na san cewa ba zan dawoma a matsayin da nake ba dole wata ran za mu koma gefe mu ga kuma wasu suna yi to amma taimako ko kuma kyautatawa ni a tunanina shine rayuwar mutum nawa kai kokari ga cewa ka taba ta yadda su ma za su iya taimakon kansu sun kuma taimaki wasu ni abin da ke tunani kenan yadda wata ran in babu kai ma za a tuna ah, shi yayi wa wani kaza shi yayi wa wani kaza ko shi yayi wa wancan kaza yau gashi nan su kuma ga abubuwan da suka zama su ma kuma suna damar su taimaka wasu to da haka sai a samu ci gaba hausa kan ce dan kuka ke jawa uwarsa jifa ya kuma kake ji idan misali yawancin ko kuma wasu daga cikin waɗanda suka shigo harkar fim ta hanyar ka suka tsinci kansu a cikin cece kuce da sauransu misali yaya kake ji musamman 'yan shekarun baya-bayan nan an ta kai ruwa rana mm-hmm. kan batun ah, rama dau da sauransu. Mm-hmm. Eh gaskiya ba daɗi in mutum ya samu irin wannan labarin ko irin wannan abin ya faru. Amma abin da ke faruwa shine ko kana so ko baka so a ka na uba dole ɗanka ko 'yarka za su yi abin kirki za su kuma yi wanda ba na kirki ba ne. Wani ta yiwu sun yi shi ne bisa kuskure. Idan ka gani sai ka taimaka musu wajen gyarawa. Wani kuma idan sun yi shi ne da gangan suna ganin kawai sun isa su yi ne to sai ka zauna da su ka namu cewa abu ku isa ba tun da me idan ka kalli masana'anta kamar Kannywood duka nan babu wanda ya fi karfin masana'antar zuwa muka yi muka shige ta za mu tafi kuma mu batta kaga kenan babu wanda ya fi karfin masana'antar so wannan shine wato mizan da ya kamata mutum ya dinga aune da shi ya gane cewa in irin wannan abin ya faru lokaci ba daɗi gaskiya da muka yi batun rahama sadau kwanan nan na ganka da ita a Kano kun ji aka ce neman gafara. Na'am. Saboda abubuwan da ta yi har suka sa aka kore ta daga Kannywood. Za ka yi mana ƙarin bayani akan abin da faru. To abin da ke faruwa shine ni dai kawai na zauna na kalli abin ne gaba daya yanzu an fi shekara daya da faruwa wannan abin kuma kungiya ta zauna akan Rahama Sadau zaman da ta kuma ya tabbata hukuncin da ta yanke kuma ya tabbata ka gani to kuma rahaman nan eh, ya ce mu um, za ta iya kuskure kuma a shirye take da ta gyara kuskurenta kamar yadda ta nuna suna so, gandan an ba ta dama an ce ta gyara a ci gaba da rayuwa ne ina ganin ba wani abu ba ne wannan shine dalilin da saka gana yadda hannu ce to bari yi jagoranci in ga cewa an kawo gyara a wannan abin yadda za a kiyaye abin da nake kallo shine irin wannan ya faru a yanzu idan mutum ya gyara ya dawo aka ci gaba da rayuwa wani ba zai kara tunanin cewa bari in yi irin wannan ba saboda ai da wance ta ga abin da ya faru ko da wani ya ga abin da ya faru wannan shine abin la'akari a wata kuma matashiya da ita ma kamar daga gidanka ta fito ita ce maryam yahaya na kalli fim ɗinta wanda kai ka so masa ta na mansur da umar m sharif ko na'am lokacin da na tattauna da ita ta gaya min cewa kamar ba mata cikin jerin a waɗanda suka kamata su shiga fim ɗin. Amma sai gashi lokaci guda ka saka ta a fim ɗin kuma yanzu kusan ita ce ma tana fito a fina-finai masu dama masu girma haka da sauransu. Yaya abin ya somo kuma yaya kake ji ganin yadda yanzu har a take kan gaba-gaba a cikin manyan jarumai mata musamman. To abin da ya faru shi ne ita Maryam haya yarinya ce karama wadda ni na haɗu da ita a location ɗin wani fim ne mai suna Tabu inda ta yi wani role sai nake tambaya saboda an ce ina da mata ta biyu da nake aura amma mata ta biyu mai aiki a gidana ce nake aura saboda wasu matsaloli ta shiga sai na cewa ce sai aka nuna mata sai na ce ah, wannan ai bai dace ba ya wannan yarinya karama za a ce ta fito wai a matata sai suka ce a ah, ai yadda labarin ya kama ni yar aiki ce da sauransu sai nace okay to na duba sun gani sun ce amma baka bai kamata a ce ni da yarinya na mutu a fim ba to daga baya dai da muka yi wani aikin naga kuma iya kokarinta naga tana da himma sai nace mata to ta zo za mu yi aikin Mansur akwai wani sin ɗaya da za ta yi mun a fim ɗin to yadda Allah ke ikon sa ta zo wajen ɗaukan shirin sai kasance jarin ciki bata zo ba mun ta jiranta har mun kashe rabin rana sai nace to daga cikin su wasu su fito mu yi gwaji mu ga wace za ta iya to da aka yi gwajin nan kuma sai ta tsallake wannan gwaji nan take muka fara aikin da ita cikin ikon Allah kuma da fara aikin da ita yadda san dama an bata script ne ya dade a hannunta eh, sai na lura yarinya tana da kaifin basira wannan shine ma dalilin da yasa na garzaya har na je samu mahaifinta na ga mishi na ce ni ina son yarinya nan ta koma makaranta ban ce ka ta yi fim ɗinta ba ta dinga yi tunda ni na da yaya suna yin fim amma kuma suna karatu ya kamata ita ma ta koma makaranta mahaifinta ma yayi murna da jin hakan to ka ji yadda tafiya ta fara kuma har ta kawo matsayin da take yanzu a ah, ramadan boots Um, gobe za a sanar da wanda ya lashe wannan gasa da ka zo ko kake fafatawa na'am baya ga kai musamman a ɓangaren jarumai maza su wane ne kuma misali a wani ɓangaren wanda su ma suke fafata a wannan gasa eh kamar wani yare ban kake magana da bangaranci ko kuma a ina nufin wato na Kannywood bangaren Kannywood eh. hmm, kamar misali abinda kai da Nafisa kace ko eh. da sauransu ko kuma ce yaya musamman kake ji yanzu misali ganin cewa ya me kake sa rai zai faru misali gobe a gobe gaskiya ban ce ga abin da zai faru ba saboda na Allah sani ah. saboda ba zan yi cewa ga abin da zai faru ba amma zan ce kawai zan yi kwanan ido buɗe ne wannan don farin ciki ba zai hana ni iya bacci ba ma gaba da da yadda muka zauna da kai nan muka zauna haka muka hira da kai ina tunanin haka zan zauna da daddare ina bibiyar abubuwan sannan kuma ina jin farin ciki a raina <laughs> ah, alinuhu ya daɗe yana sa matasa irin ku a cikin fim wane ne alinu a wurinka wato bawan allah da ke gani yake kusa da ni ina respectin ɗinsa sannan kuma yana girmama shi na farko zan ce ya ba da gudunmuwa matuƙa wajen kariya ta wajen harka fim ɗin hausa sannan kuma idan ana maganar laifi ko kuma wani yaransa ya yi laifi ko kuma wani daga cikin ma'aikatar hausa fim sun yi laifi ai ina tunanin cewa babu wanda baya laifi a duniya babu kuma wanda zai iya daidai sai Allah kamar mutane suna ɗaukan ma matsayin wanda ba su je makarantar islamiyya ba ko kuma suna ɗaukan ma wanda ba su je makarantar boko ba idan muka koma tarihi ya nuna mana cewa ta ya tarihi ya nuna mana cewa tun da Allah yake annabawansa babu babu annabin da Allah ya halitta a duniya wanda bai saba masa ba sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a dai gejin ilimi na tunanin haka ne so idan aka duba gani me yasa annabawan nan duk suka saba wa Allah ai wannan izina ce ga mutanen yanzu domin su gane cewa ba a yi wa mutum daidai a rayuwar nan ni yana ganin cewa tun da aka ce a cikin annabawa Allah ya yi ɗauki mutum ɗaya ya ce yau shi ne wannan mutum ɗaya da bai taɓa saba mai ba a duniya tun daga nan Allah ya bambanta sannan kuma mu ajizai ne idan yau ne kuskure za ka zo ka gyara min idan ba gyara min ba ka cuce ni alinu ba a yin magana da sarki ba tare da an yi taɓo batun waziri ba wani ne wazirinka waziri <laughs> ba kuma sarauta ba ce eh, sarauta sarauta ba ce eto eh, gaskiya ni ba zan iya cewa ga wani kaza shi ne wazirina ba abu da na sani shi ne, ni dai ana ce min sarki adam e zango ana ce mishi yarima ko ba ka ba saboda ka dan juma ne da dan jimai <laughs> tare muke tafiya da kai maganar adam e zango an sha kai ruwa rana wanda ake ganin cewa kamar ma ba jituwa da sauransu menene ainihin batun gaskiya ciki mun zo nan tare da shi ina ji mun yi irin wannan hiran ba ko ba haka ba kuma um, gaskiyar magana shine muna da wata irin alaka ne da ni da adam kamar uwa da kani sako da sako kaga wa da kani sako da sako wani lokacin sai a ga kamar ai ba jituwa ba shiri ma su amma kuma lokacin in suka zauna suna yin abu tare sai ga cewa a duniyar nan babu wa'anda suka shaƙu kamar su biyun nan to haka dangantakar mu take in kuna zaman Allah da annabi da kai da mutum dole ne za a saba za kuma a gyara saba wannan ba wai tana nufin cewa wani yana kin wani ko wani yana kin wani bane a'a sai an yi haka za a gane me wani nake so in fahimta me kuma nake so wane fahimta sannan a samu matsaya to wannan shine haka ke tsakanin mu so ni abin da lura shine a masana'antar fim a yanzu bana jin akwai jarumin da na fahimta ya fahimce ni kamar adam ezango muke da wata alaka wadda yau muka yi kwana goma ko ɗari ban ma haɗu ba da mun haɗu daga inda muka tsaya za mu ci gaba wani mai sharhi a kan harkokin kannywood yana cewa yawanci mata ake samun sabbi ake samun sauyi amma maza kullum fuskar annu ake gani da adam e da sadiq sani sadiq ko kamar me za ka ce akan haka yanzu yanzu ka gan magana ai ka ce ramadan boot nuhu abdullahi mm. garzali ne abin da nake so in ce shine yawanci abin da nake so in ce shine yawanci ba a ba su wa'annan ba a ba su musamman rawa mm. su taka rawa irin ta nuhu eh. jarumi babban jarumi a fim musamman to um, yanzu zan yi ma fashin baki akan wannan maganar abin da ke faruwa shine idan ka je bollywood za ka ɗauka da salman khan da sharukan da amir khan su ne kaɗai suke jan ragamar amma akwai jarumai da yawa su Ritik Roshan su Ranveer Singh Ranveer Kapoor da sauransu wannan ba komai bane ya jawo illa mutum ukun nan yawanci manyan fim ɗin da ake yi su ake sawa a ciki saboda me 'yan kallo fim ɗin su suka fi roshin fim ɗin suka fi wato eh, ɗokin su kalla sannan ah, wannan dai zan ce kusan shi ne dalilin da ya sa wa'annan guda ukun suka zama haka haka zalika idan aka dawo kannywood akwai fim ɗin da producer babba zai zai gaya maka cewa ba zan iya yin fim ɗin ba sawa na kowa na kowa na ba to manyan fim ɗin ne wa'annan suke ci ta yiwu ma yanzu ramadan ya fi ni yawan fim amma idan ne manyan fim guda biyu ko uku sai kaga kamar ko na yi fim da yawa fiye da wanda ramadan ya yi wannan shine abin da ake kallo so yawanci fidafin da suke fito a shekara za su yi nasa idan ka kasafta su kamar yanzu a ce fim talatin ne suka fito a shekara sai ga guda goma sha biyar waɗanda suka yi nasaran cikin wanda sai nasara guda talatin guda goma sha biyar da sadiq sanar sadiq da alinu adam izan gani a ciki sauran ne aka rarraba sauran jaruman sai ka ɗauka cewa mutum ukun nan kawai su ake gani abin da fake faruwa kenan amma kusan kowane daga cikinsa in ya ce fim zai yi za ga kusan koyaushe wannan yana location yana shooting wannan yana location yana shooting ramadan boot na'am wani abu ciki ka fi kauna ka ci wani abu na fi ƙauna na ci eh. <laughs> ni eh. to ko furaci <laughs> za ta yi ba furaci gaskiya ko kuma ce goruba <laughs> to alinu ne sakonka na ƙarfi ga masoyanka To sakona na karshe shine masoya muna godiya sosai da irin soyayya da ake nuna mana da haɗin kai kuma wani abin sha'awa da burge ni yanzu shine na fahimci cewa yanzu 'yan kallo suna fahimta mu sosai saboda irin ah, sakon da suke kawo mana game da films din da suke kallo na ga irin su rariya kanwa dubarudu su mansur da suka fito kwana irin sakonni wani zai ga oke ai nan shi an yi kaza kuskure ne ya kamata a gyara wani kuma zai ce a ah, kai na ga darasi kaza na karanci shi wannan abin yana da kyau sosai yana taimaka mana inda mutum bai fahimta ba za mu fahimta da shi inda kuma mu ne muka kuskure za sai mu gyara muna godiya da wannan to a ramadan na me za ka ce na ƙarshe a ni ma yana godiya sosai don ba zan yi bayyana farin ciki na ba gaba kiɗa. To Allah ba da sa wajen gasa kiran ko za a cikin da ka ce ba za ka barci ba. <laughs> To masu bibiyan mu a wannan dandali kada ku manta cewa mun ga sakonninku wanda kuka aiko daban-daban dubai ina gani yanzu haka a shafinmu na facebook kuma saboda karancin lokaci ba za mu samu daman karanta duka ba kamar yadda na karanta wasu daga farko kuma mun tattauna ne da jaruman fina-finan kannywood a ah, alinuhu da kuma wato Ramadan Boot. Ka kuma manta nan da karfe bakwai da rabi agogon GMT wato takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar za mu zo muku da filin mu na ra'ayi ga a madadin waɗanda suke tare da ni wato baƙina ni na CD Adamu ya ke cewa a huta lafiya. haushi yake bani ka san dalili